ƙarya kake so ko ko a'a ka gani قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda yake qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da suka yi hijira zuwa Madina burakan manzon Allah abin hawan manzon Allah ta je ta kwanta abin nan rakuma manzon Allah taguwar manzon Allah ta je ta kwanta dukusa a filin unguwan Bani Najjar sai manzo Allah dama da suka shiga Madina wannan sai suna kai manzo Allah a sauka mana unguwan mu Allah ya yi sai ce wallazina wal mana mana eh, ko to shine wannan sai ce manzo a sauka mana wannan sai manzo Allah ce da'uha fa innaha ma'mura ku kale ta in ta kai inda aka umurce ta za ta tsaya da kanta ba ma sai na ce ba ta tsaya ba da ta kai unguwan Bani Najjar sai sai aka yada zango nan to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa banin najjar saminuni bi ha'ifikum ainin kuɗin wannan wurin na nabiya ma'ana manzon Allah ya fito daga makka yana so ya bari ko baya so baya so ya bar maka ya zo haka ya zo da dukiya kenan amma da aka je filin da za a gina masallaci bai ce ku ba mu mu gina masallaci ai ɗakin Allah ne ba a'a addinin musulunci yana da tsari yace a'a tunda mallakar su ne yace a yi min tsada nawa ne in biya ku a gina masallaci masallaci aka gina cikin masallaci masu Allah ne kadai na musulmai ne amma sai sai ku faɗa min kuɗin wurin na biya wa fihi khirabun wa nahlun a wurin akwai abubuwa tsohon makabar tsohuwar makabarta ce sa'annan da wanda dabino to manzo Allah da yake sami tunda suke da wurin su za su gwada kuɗin wurin su za su sa kuɗin wurin a biya in yayi tsara ne kace a rage Babu kam ya juzul khiyar yace wani babi zuwa yaushe ne yace ya halatta a yi zaɓi mutum kwai ciniki zuwa yaushe ne ciniki ya kullu kenan haddasa na. صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت آية قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عن كربو دقى عبد الله بن عمر دقى من ظن الله تيرا دامي سن الله سبك عقريسي يتي إن المتبايعين بالخيار في بيئهما يتي من سيد سيروا سنة خياري أي سنة زادي سكانيسي ma ya tafarrafa matakan ba su rabu ba yanzu na saya na sayar ma na saya ka saya eh shikenan ka biya kuɗi ka karbi abin a wannan lokacin zaka yi ka a'a ba zan saya ba ko ko shi ma zai ce a'a ba zan sayar ba amma har kuka rabu sa'an nan kuka sake da haduwa wannan ciniki ya riga ya kullu kenan ba wanda isa ce ba zai soke wannan ciniki sai dai in an samu yaudara a ciki akwai illa aka ɓoye wannan hukuncin sa daban wa yakunu al-bay'u khiyaran ko kuwa a'a cinikin ya zamo an ba da zabi mun ciniki yanzu ka saya na kai dan mafi kenan in muka rabu ai abu ya ciniki ya kika giya ciniki ya yi kenan ba wanda ya sai soki amma wanda ya sai rake na baka zabi na zuwa gobe ko jibi kana so ka dawo da shi to ko gobe ko jibi ka dawo ai kana da yanci tun da shi ya baka zabi amma in ba ba tun da ba da zabi ba ko ka kulla ciniki ka juya ya juya ka fita ya fita shi ke nan ciniki ya kullu matukan ba an samu wani abu ne boye akwai yaudara a ciki ba ko algus shine zaka zo ka ce ai ka yaudare ni ba zan yi ba قال نافع نافع مولى عبد الله بن عمر يتي وكان ابن عمر عبد ya بن عمر يكسنتي اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه عبد الله Umar ya kasance, sai yanda yake tafiyar da al'amarin in ya je ga abu yana so ya saya abin ya burge shi ya saya dan kar a soke kasuwar ciniki sai maza maza ya fita to rabu da wanda aka yi ciniki to wannan yanzu wanda ya sayar da abin baya da hanyar soke kasuwar قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هشام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي البيعان بالخيار من سيد سير ودسنا رزادي ألوك سند سكري تنشين سنا سي ما لم يتفرقا ما تكم بسربوا وزاد أحمد قال حدثنا باز قال قال حمام فذكرت ذلك لأبي تياه يتي سينا فدا وأبو تياه وأنه كنت فقال كنت مع أبي آه الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع إيه يتي والبادي in ba a sa lokaci na khiyari ba za'i ba ka ciniki ya kullu ko bai kullu ba سيتي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن كربو عبد الله بن عمر الله كان مسا دايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترادا من الله ثبت غريتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من سيد سيروا سنا da zaɓi su soke cinikin matukan ba su rabu ba aw yaqulu ahaduhuma aw yaqulu ahaduhuma li sahibihi ikhtar ko ko a'a ɗaya sai ce wanda ya sayar ya ce na baka zabi nan zuwa gobe ko jibi ko mako ɗaya kaga bai ma baka dawo da shi ko ko a'a wanda ya saya na baka nan zuwa kaza kaza in kaga zaka tada cikin na baka izini to wannan ya fita cikin ka'idan cewa in kuka kulla ciniki kuka rabu ciniki ya kullu ba wanda ya sayar dan kun ba kanku zabi mai saya ba wanda ya saya mai sayarwa ya ba wanda ya saya zabi ko wanda ya saya ba wanda ya sayar masa zabi waya wa bai a siyari sai wannan ya zamo cinikin zabi kenan dama da aka kulla cinikin an ba da zabi babu wani babi albayyana bil khiyar ma lam yatafarraqa wa bihi qala ibn umar radiyallahu anhuma wa shurayh wa sha'bi wa tawus wa asa wa ibn abi mulaika wa annan duk sai sun fiskan sun tabbatar da cewa mai sai da sayarwa suna da zabi tsakaninsu قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا habban. قال حدثنا شوبة قال قتادة أخبرني عن صالح عن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa albayy'an bil khiyar me sai da mai sayarwa suna da zaɓi tsakanin su malam ya tafarraka matukan ba saru rabu ba Ba in sadaqa in suka yi gaskiya tsakaninsu, wa bayyana kowanne bayyana illan da ke cikin hajarsa bai ɓoye ba bai yaudara ba burika lahuma bai ihima sai Allah ya sa musu albarka a cikin cinikin su wa in kazaba in suka yi ƙarya wa katama suka ɓoye aibin da ke ciki musikat barakatu ihima sai a da albarkar cinikin su sai kaga kuna ta cinikayya kuna ta samun kuɗi har ba adadi sannan babu albarka a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايتي من الله ترى ان الله ثبت غريتي المتبايعان kullu wahid minhuma bil khiyar ne sai da ne sayarwa kowanne a cikin yana da zabi ala sahibihi ma lam yatafarraqa matakan basu rabu ba illa bai al sai dai cinikin da aka kulla akan zabi an mun kulla wannan cinikin na sai dan ma ka saya ka biya na karba na baka haja amma na baka zabi nan zuwa gobe ko jiri ko gata duk sa'an da kaga bai ma baka dawo zan baka kuɗinka wannan dan kanka babu idza khayyara ahaduhuma sahibahu ba'da al-bay'i faqad wajaba al-bay'u yace in ɗayansu ya ba ɗayan zabi na baka zabi ka tafi da shi duk sa'an da kaga kana son ka dawo da shi yace ciniki ya kullu sai da duk lokacin da ka sa mai nan ya dawo da shi zaka karba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن كربولا من الله كرار عن الله ثبت غريب يتي إذا تبايع الرجلان in mutane biyu suka yi ciniki fa kullu wahidin ma bil khiyari kowanne a cikin yana da zabi yanzu yanzu na saya yanzu yanzu ka sayar ne yace a'a na so cinikin ko kai ma ka ce a ka soke cinikin malan ya tafarraqa matukan ba su rabu ba wa kana jami'an sun ka kasance baki ɗaya suna tsaye wurin aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar su rabu ba amma in sun rabu wannan ya fita daga inda aka sayar ya fito daga kantin ya fita waje to ciniki ya kullu ba wanda ya isa ya soke wannan cinikin sai dai in akwai yaudara a ciki shine sai sai illa bai alkhiyar sai dai cinikin da aka bada zabi a ciki wannan ko an rarrabu wannan ciniki ya kullu amma za a iya soke cinikin tunda an bada zabi قال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله إرادة إن شاء الله ثبت أغريش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما تسكن كي يبي سنة ذاتي مشكا بتربوبا قال حمام حمام يتي وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فإن in sadaqa wa bayyana في lahuma وإن كذبا wa in أن wa katama fa بركة an يكي إن سكي جسيا barakata bainihima in bayyana to wannan kirki da zamu yi ina da gona wuri kaza kai ma kana da gona wuri kaza ko ina da mota kaza kai ma kana da mota kaza zamu yi zamu yi musanya akwai aibi a cikin nawa na koyi ko kai akwai aibi a cikin taka ka boye muka yi juna ƙarya muka yaudari ƙarya kaga yake fa asa an yarba an yarba haribhan ne sai ta yi ku riba mai cikin yawa ma ku dan riba wa yumhaqa barakata bai'ihima amma wannan tarin damin kuɗi ne babu albarka a ciki sai a ci riban da yawa kuɗin suna nan gami ko a kai banki ba amma Allah ya ɗebe albarka da ke ciki sai ga ba za su yi muku amfani ba قال وحدثنا حمام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يكي وانا بابي اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع هل على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه يكي شو ينزمنا شنكي مكا كل شنكي نسيدا ما ابو in ba mu rabu ba ina iya soke cinikin ko kai kana iya sokewa da na sai dan maka na karbi kudi na nika maka abin wannan abin da ka saya sai ka dauka kai kyauta da shi ina kallo ban ce komai ba wannan sinikin ya kullu ke. dan da ina da magana zan yi ko ko yanzu yanzu na sai dan maka bawa ka saya matukan muna tsaye ba mu rabu ba kowanne na da yanci ya soke cinikin ina tsaye sai ba wannan da na sai dan ma ka saya ka biya ina da ya soke cinikin ban ce komai ba kace ka yanta shi to wannan kun ciniki ya kullu wannan bawan ya zama da wa qala tawus في من يشتري السلعة على الربا طاووس بن كيسان أو كيسان يشي وان يشي حاجة أكن يدا ثم باعها وجبت له والربح له ناس كا ناس يا كاسر من كايدا فين سير ده أبين ده سيا يشي تلك يا يني بدنا نتناول وقال الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان كربو دغ عبد الله بن عمر الله ترى متى يدايتي kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari yace mun kasance tare da manzon Allah a cikin wani safari wata tafiya fa ala bakrin sai yace na kasance akan bujimin rakumi bakrin rakumi mai karfi bujimi kenan ko bujimi sai sai ana fada amale kenan eh, amale sai rakumi sai amale saniya kuma a ce ne rago fa dan ah, bakar ana nufi bakar sabon abu kimana ba ji ya ce a sayiban an bikiran ba budurwa kenan ko inda ya ce mutum ne kuma fa zai a budurwa ko ko saurayi in mace ce budurwa ko to ba ai haka ake fada ba shi mun karanta a saiban abdikran ba to shi yake ya shuddu ya gutu qatit al-bakr shudda khinaquhu ya surani wal mar'u laysa biqattali ma'ana rakumi mai mai lafiyayyen rakumi sa'abin to amma sai ya zama ya gagara ya ya zama ya ya ta yana ya wahala tafiya na masa wahala li umar wannan rakumin na umar ne fakana yaghlibuni fa yataqaddamu amama al wannan rakunin al'amarin suna da wahala ba gajiya yayi ba yana da ƙarfi amma da kenan ko sai yana son ya shige mutane yana son ya tsere mutane sai ta kadamu amam al-qawli fa yazjuruhu umar sai umar ya tsawa ta mara kun sai ya sake dawowa ah, ah, da baya waya rudduhu ya koma da shi baya ثم يتقدم سأن يزوينا في خير متاني فيزوره عمر ويرده سي عمر يساوى يقوم رشي ma'ana rakumin ya fi karfin su kenan suna tare da manzon Allah wa qala an sallallahu alaihi umara da manzo Allah ya ga al'amari yana ya wahal da sai manzon Allah ya ce ma Umar bi ilihi ka sai dan min wannan rakumin da manza Allah wa yake yin wannan shekaran jiya mun karanta manzon Allah ya ga Jabir abin hawa sana rakuma sana rakumin sana damun sa yana wahala manzon Allah ya saya kuma yace ya bashi kyauta bayan ya gyara masa rakumin ya yi masa addu'a ko ya shikenan da aka zo sai ya saya za ne zai mai da Jabir ya ce dauki kudin ka da rakumin ka da sai manzon Allah ya ce Umar ka bi sayar min wannan rakumin قال huwa laka ya رسول sai Umar yake na baka kyauta kala bi inihi sai manzon Allah ya ce a ka dai sai dan min ne sai sai a na dauka kyautar maka dai sai dan min fa ba'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar ya sayarwa manzon Allah ah, aka ciniki aka yi ciniki aka sai aka biya yanzu rakumi ya zama mallakan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakumi wane ne sayyidina Umar manzon Allah ya saya ya biya to sai manzo Allah ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama huwa laka ya abdullahi ibn umar tasna'u bihi ma shi'ta manzo Allah ya sayi rakumin sayyidina Umar ya biya ya dauki rakumin ya ba dan sayyidina Umar kyauta ya je ka an ba ya sayi wurin uba ya ba ka kyauta eh manzo Allah ke da karamci wannan banda manzo Allah waye zai wannan to shine mahallu shahid na Imam al-Bukhari قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بئس من أمير المؤمنين عثمان to wannan ciniki kenan da ya kasance kasance tsakanin manzo Allah da sayyidina Umar bayan manzo Allah ya saya sai ba Abdullahi dan Umar kyauta sai uban eh, sai sayyidina Umar na kallo yaya zai yi kenan ma'ana kowa dai ya san manzo Allah ya kowa karamci kenan tilas ne a tabbatar da haka to shi yanzu aka zo aka yi ciniki tsakanin Abdullahi dan Umar da sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Usman yana da gona Abdullahi dan Umar na da gona sai aka yi musanya to yaya al'amari ya kasance ma'ana misali sayyidina Umar na da Abdullahi dan Umar yana da gona a Gizawa sayyidina Usman na da gona a ina dogana <laughs> sai aka yi musanya sai Abdullahi dan Umar yake mun za mu yi musanya gona ta da gonarsa, ina da gona can Gizawa ko malama duri kai kuma kana da gona a jogana ko ko dan zaki sai aka yi cinikin bayan an kulla ciniki sai sayyidina abdullahi dan umar ya ga ita ce yanzu wannan ciniki da aka yi daga jogana zuwa kano tafiyar minti nawa ne ko awa nawa ne yanzu ni na karbi na shi na sayyidina umar yanzu ni na zo ina kusa da kano kenan da na tashi zan je gona na minti nawa na dawo yanzu ni na kai sayyidina usman nesa kenan har sai ya je gizawa sai naga akwai kwara anya ban kwari sayyidina usman ba ko Allahu akbar ai duk sa'an da kai zalunci ka tabbatar da sai ka biya harajin wannan Allah sai dai ka tuba Allah ya yafe ma amma duk sa'an da kai zalunci kada ka taba tsammani ya tafi banza za ka biya haraji ka sani ko baka sani ba kana so ko baka so shi su suka fi kowa hankali da tunani duk abin da yake zalunci kan gudun shi Allah ma baya son zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tazalamu haka Allah ya ce Allahu akbar bi'tu min amir al-mu'minin Uthman malan yace na sayar wa sayyidina Uthman wata dukiya wata kadara gona kenan bilwadi bimalin lahu bi khaybara ma'ana muka yi musanya da gonan sayyidina usmana da ke khaibar daga khaibar zuwa madina siyan dare uku ba shi da wata wahala amma inda gonan sayyidina abdullahi dan umar take alwadi can wani wuri ne da suka sani can diyar samu aka yi wannan cinikin musanyan aka gama kalan mata bayana yayin da aka kulla cinikin Abdullahi dan Umar ya ga kamar ya samu garabasa kenan ko saboda kar sayyidina Usman ya soke kasuwar raja'atu ala aqbi hatta kharajtu min baiti khashyata an da min bai'a yace da aka kulla cinikin sai na ja daga baya har na fita gidan shi dama an ce masu cinikayya guda biyu suna da zabi matkan suna tsaye in suka rabu fa cinikiya kullu ba na iya soke cinikin to Abdullahi dan Umar in abu ya buge ya burge shi saya nan da nan sai ya fita inda aka kantin ko gidan bayan ya fita shi kenan cinikiya kullu alaba sai daga baya kwa hadu kwa ya bira baka isa ka tare cinikin ba ko yace da muka yi wannan ciniki da Sayyidina Umar sai da daga baya baya yana tafiya daga baya har ya fige da Sayyidina Usmana ba ciniki ba an rabu kenan ba cinikiya kullu gashi ya ce hajjata an yurad niyar bai'a wa kanat sunnatu yace su kan sayyidina Abdullahi da Umar duk komai zai sai ya kawo sunna kuma al'amarin yanda yake kasancewa sunna ta kasance annal mutabayi'ain bil khiyar hatta yatafarraqa ba haka mu karanta da zuba mai ciniki da mai sayar da sayarwa suna da zabi har sai in sun rabu قال عبد sai abdullahi dan umar yace falamma waja'a walamma wajaba bai yi wa bai abu yayin da cinikin ya kullu ya tabbata ba wanda zai iya soke cinikin ra'aitu anni kad gabantu sai na ga cewa ai anya ko ban kwari sayyidina usman ba akwai kwara a cikin wannan ciniki da aka yi bi anni suqtuhu ila ardi samuda bi salati layalin yanzu na sa in ya tashi za shi gonansa maimako ya tsaya jogara sai je ina maimakon bara sai je diyar samuda ni kuma yanzu da in na tashi sai na je har gezawa biyar ka uri kenan yanzu an kulla ciniki na dawo dogana anya ba kwara ku a cikin ila ardi samud bi إلى أرض wa بثلاث ila al إلى bi بثلاث ليال ma'ana wannan cinikin da aka yi sayyidina Usman yana so sayyidina Abdullahi da Umar yana so gona tayi yi musu yayi musu amma anya babu kwana ko yanzu shi in ya tashi sai ya je nesa na sa sai ya je da yare samu ni kuma ga ni nan kusa kusa da na tashi khaibar sai shigo madina ya ga cewa akwai kwara a ciki to ina ga zaka yaudari dan wanka ka boye ka tilasta shi akwai kwara ko babu kwara ya za a zauna lafiya ya za a ji dadin rayuwa duk wanda ya kamata ya kare ka kar a kakkarya ka a cikin kasuwa shi ya fi son ma ya kakkarya kafin dan kasuwa ina za ka sa akwai abin da zaka yi kare kanka akwai abin da ba yadda zaka yi ba ka da iko a hannunka in aka kyale ka da wannan tilas ka galabaita ba yadda zaka yi babu ma yukrahu min al-khida'i fil bai'i yace babu abin da aka haramta yaudara a cikin cinikayya sai da sayarwa an hana yaudara manzon Allah ya hana yaudara to sai aka samu a zamanin manzon Allah akwai wani mutum kamar yana da saukin hankali haka mutane suna ganin shi kamar so ko za a yi sai a yaudare shi bai san kan kasuwanci ba sosai ko bai san kan yadda baya iya tafiyar da al'amura yadda ke yi ma'ana kowa na sai ya tunki da hijira wani aka yi tunki to shine sai manzo Allah ya bashi ka'ida yake to kaga duk sa'an da ka zo ku kulla ciniki da wani sai ka ce masa la khilabata to ai ciniki na saya ta sayar min na saya amma fa babu yaudara ma'ana in ya je gida ya ga akwai yaudara yana da yanci zai so shi kasuwanci hmm. shine manzo Allah ya nuna masa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع yace wani mutum ya zai faɗa wa manzon Allah yace ai ana yaudararsa a cikin ciniki sai da sayarwa ana kwararsa ana yaudararsa ana zaluntarsa fa sai manzon Allah ce idza baya'ata in kai ciniki sai da sayarwa ko kai ka sayar ko aka sai dan ma fa kul la hilabata amma ban da fa yaudara ban da kwara eh an yi ciniki yayi amma ban da yaudara ban da kwara dalili in bai faɗi haka ba har suka rabu bai da hanya ya soke wannan amma in ya faɗi haka kuka ji haka sai ai fa sun yaudare ka sun kware ka wannan abin naira uku ne ba naira hamsin bane to yana da aiki ya sake dawowa dama ya ya ya togace ya dawo sharadi ya ce la hilabata Allahu Akbar babu ma zukira fil aswa yake babin abinda aka ambata dangane da kasuwanni kasuwanci da shiga kasuwa da sai da sayarwa abu ne da yake ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya halatta menene dalili yace wa qala abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf az-zuhri ahad mubashirin bil janna lamma qadimna al-madina yace yayin da muka iso madina aka kulla yan wantaka tsakanina da wane yace min zai bani rabin dukiyarsa kultu hal min suqin fihi tijara sai abdurrahman na wabe akwai kasuwa da ake kasuwanci a ciki qala suqu kainuqa'a sai ce eh kasuwan bane kainuqa'a sai abdurrahman ya je kasuwanci akan haka kasuwanci ya halatta ko bai halatta ba ya halatta وقال انس قال عبد الرحمن دلوني على السوق انس يدي اي عبد الرحمن لا او بيتي انونا مسا كاسوا وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق سيدنا عمر يتي yanzu ko wani abu zai ɓuya min daga abubuwan da manzo Allah ya faɗa kai ya shiga kasuwanci ya shagalantar da ni har wa'ansu abubuwa sun wuce min ma'ana na Umar yana kasuwanci kenan ko kuwa mahallu شاهد جنان Imam البخاري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير إذ أمنا في ابن جبير بن مطعم قال إتي حدثتني عائشة رضي الله عنها إتي نانا عائشة زن شدني تفأى من قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله سيرا دامت الله ثبت أغريت إتي يغزو جيش الكعبة إتي وترم دون ياتي ذات زوتا إزو تدنسن تزوتا ياتي كعبة روس كعبة أكتي متى نهبت فإذا كانوا ببيداء من الأرض in suka kai inda ake ce da shi bai da ko kuwa a'a a cikin daji suna tafiya za su su rusa Ka'aba yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wannan wurin sai a cike su baki daya tun daga farko su hakkar sun qalat sai na na Aisha da manzo Allah ya faɗi haka sai na na Aisha tace قلت يا رسول الله يا من الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم دم ميزا أكفد دسو دك باكي أي أهلك دسو أكوي وإن دسوك جيد لفن سيوان نم أيكي أكوي وإن دكاسوان سيكي سنعي ba ruwansu da wannan ba san ma me ake ciki ba sai manzo Allah ce qala sai ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim dukkan su za a kifar da su thumma yub'athuna ala niyyatihim sa'an nan in aka wayi gari ranar lahira a tada kowa akan kan niyyarsa Iza na zalal balau ya ummu salihu wa salihu in bala'i ya sauka sai hada kowa wata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas wa'lamu wa'lamu anna Allah shadidul iqab matakan wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar matakan kun ka taru kuka hadu tare da azalmai in masifan ta sauko sai ta hada ku duk baki daya kowa sai ya danna rakudarsa sai in an waye gari ranar lafira sa'annan su wane ne sababin fitina su wane ne azzaliman su wane ne suka kirkiro su wane ne suka fi kawo fitina sa'annan sai a tada su ko sai a je a yafi sai a tafi a ware kowa dama ake wamtazul yawma ayyuhal mujrim alama hurjilai ya bani adam Allah ta abudu shaytana duk sa'anda da kuke ake tare in mutane suka jangwalo mai shi ba an ce a kar a yi kaza kar a yi fasadi kar a yi zalunci suna yi suna kallo in Allah ya saukar da musibin ba zai sun ce ɗaya ɗaya ne? a'a kowa sai ya dandana in tsada ya zo sai a yi in zalin kowa sai ya dandana kodarsa wannan jiki ko wannan kowa zai yi jiki a duniya in aka je lahira kai da ba ka da sababi ba ka da hannu a ci sai Allah ya ware ki a yafe maku a wannan iyakan abin da za ku sha kenan shine ku sha a duniya in ya zama na zaliman ku kenan amma kuna da wani abin ta wata hanya za a kama ta wancan hanya amma wannan abin waɗanda suka kirkiro waɗanda suka jangwalo waɗanda suka kawo su ne za a ci ne sai a tada kowa akan niyyarsa an san niyyar niyya ta sha bamban ko wannan ya tashi zake rusa Ka'aba wannan kasuwanci yake aka zo aka haɗu ba mu san inda za su ba bala'i ya zai sauka aka yi tashin kiyama ko aka tada aka halakar da mu baki daya to haka waye gari niyyar kasuwanci bai sani ba sai a ware shi wannan sune suka je barna shine za a je musu azaba wannan azaba mahallu shahid shine shi wa fihim aswaquhum ai akwai kasuwanni su da masu cin kasuwanci kasuwa waɗanda ba basan hawa ba san sauka ba mahallu shahid kenan na Imam Bukhari sa'annan zai kawo kuma wani hadisi da mahallu shahid shi na cewa kasuwanci ka je kai kasuwanci matukan ba ka saba wa ladabi ladabce ladabce na shari'a musulunci bane babu laifi dan zai zo ya kawo hadisi da ke nuna cewa yin kasuwanci din akwai abubuwan da aka hana a cikin kasuwa in kai Allah zai kama ka da wannan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدءا وعشرين درجة إتي صلى الأيام في جماعة تاتي لا داد سلا سأكاتوا كوكو أجلنسا ma'ana yin sallah kasuwa halatta kenan ko kuwa ma'ana mahallin shahid ke wa zalika bi annahu idza tawadda'a abin da yasa yin sallah masallaci ya fi lada shine in kai alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala thumma atal masjida sa'annan ya kama hanya za shi masallaci la yuridu illa salata ba abin da yake so sai sallah kadai ka fitar da shi za shi masallaci la yanhazuhu illa salata ba abin da ya da shi tashi je masallaci sai sallah kai lam yahtu khatwatan illa rufi'a biha daraja duk takun da kai sai Allah ya daga darajarka aw khuttat anhu bi khati'a ko ko a'a kan kare ma kananan laifukanka wal mala'ikatu tusalli ala a ma dama fi musallahu in ka je kai sallah kana zane, kana jiran wata sallan kuma ko wani lokaci matukan kana zaune wurin mala'iku na taima addu'a Allah ka jin kansa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahma Allah ya salli fi Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu addu'a da mala'iku ke ma a cikin masallaci ma lam yuhdith matukan alwalaka bata warware ba ihi ma lam yuhdith fihi ma'ana kana warware alwalaka wannan doyi mala'iku na cutuwa da su sai su daina ma addu'a ta cutar da su kenan ko wa qala ahadukum fi salati wa qala ahadukum fi salati ma kanat salatu tahdisu matukan kai alwalan ka zo kai sallah kana zaune kana jiran lokacin sallah kuma ya dawo aka ce kana cikin sallah kana cikin lada mala'iku na ma addu'a قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شوبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن كربونا أنس الله كان مسجدايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق manzo Allah ya kasance yana tafiya a cikin kasuwa mahallin shahid kenan na Imam al-Bukhari cewa ka je kasuwa kai sai da sayarwa abinda ake so ka lazimci da lazimcin musulunci a cikin kasuwa ce a kasuwa ce a hanya ce a gidanka ne duk inda kake kan har masallaci yana da ladabi har masallaci da kake ciki yana da ladabi aka ce kada ka tsallake kafadar su kada ka tashi suna zaune suna zikiri kana sallar ka kana daga murya manzo Allah ce la yajhar ahadukum ala ba'dukum ala ba'din bil qira'a kada wani ya bayyana cewa suna zaune suna zikiri ka tashi sallar magarba ce raka dai ta wuce ma ko isha ko as suna zaune sun suna zikiri ka tashi zaka ranka ka daga murya kana karatu duk ko ina ana ji manzo Allah ce a ba haka ake yi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara suna zikiri suna tunane cikin malakutu lahi da ka daga murya kana yi duk ka janye hankalin su kace kowa ya bar abin da ake yi wa idza quri alqur'anu kace kowa ya daina abin da ake saurare ka kenan to sai kai karatu ka yadda gwargwadon zaka ji da kanka gwargwadon a fiti hanke yaya menene jaharu bisa eh, jahar ba lalle sai ka da kowa ba to na ladabi cikin masallaci ke fi sufi faqa manzon Allah yake tafiya a cikin kasuwa faqala rajulun ya abal qasim to sai wani mutum yana kiran wani sunan shi abul qasim yake ya abal qasim faltafata ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya jiyo فقال انما دعوت هذا da بعد كاي نيكي بوان da wani a wata riwaya aka ce yahudawa ne suke manzon Allah kan dan su bata masa rai yana tafiya ana sai ka je ya abar kafin, yana kira mun da za Allah ya ce ma iyaka uridu ba da kai nake ba to shine sai manzo Allah ya ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sammu bismi wa la takannu bi kulli kowa ke sai sa ma dansa suna Muhammadu ko Ahmadu ko wannan sura nake manzo Allah ya ce ku sa amma kada ku kada ku sa alkunya ta ma'ana kada ka hada Muhammadu Abul Qasim mun gane ko dama an san kana son Muhammad ne tabarrukan bismihi ko to amma kada ku sa Abul Qasim sai suka ce wannan ke ya ke bai zamanin manzon Allah bayan manzon Allah suka ce ya halatta قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم وانا متم ابكيع البركدي مكبرة مدينة سنين يكرا يا ابا القاسم ya abal ya yi kira faltafata ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya juyo fa qala sai ce lam a'nika ba da kai nake ba qala sammu wala wa la taktanu bi kunyati sai manzo Allah ya to yaga yanzu duk wanda ke so ya sa sunan Muhammad ya sa amma kada ka sa Muhammadu Abul Qasim kada ka sa Abul Qasim to shine wannan riwaya yace bil baqi'i to ina ma'anan ka wannan riwaya suka ce wannan riwaya tana karfafa riwayan farko da kace kasuwa dan da kasuwan hade take da baki Allahu Akbar قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار يتي وترانا من الله يتساءل لوكتي في درانا suna tafiya da sayyidina abubakar sayyidina manzon Allah da sayyidina abu huraira la yukallimuni wa la ukallimuhu manzon Allah na tafiya ba yake min komai ba ni ma ban ce masa komai ba ko manzon Allah na zikiri ko yana tunane da malakuti malakutin lahi ya tafiya da wani abu ya sha mai kai ba ya fi zance da abu huraira wannan lokacin hatta ata suka bani kainuka'a har manzo Allah ya zo kasuwan bani kainuka'a mahallu shahid na Imam al-Bukhari ya biya bukatar sa ya gama Fajjala fajalasa bi sina'i baiti fatima malamai suka wannan riwayar imam bukhari ya kawo ne mahallin shahid suku bani qainuqa'a sai takaita hadisi amma cikakken hadisin shine manzon Allah ya fita tare da Abu Huraira suka je kasuwan bani qainuqa'a manzon Allah ya biya bukatar sa ya gama ko saya ko sayarwa ya sai abin da zai yi sai ya kama hanya ya juya ya je kofar gidan na na Fatima sai ya zauna bakin kofar gida fajalasa bi sina'i baiti fatima sai ya zauna kofar gidan Fatima kofar fajiyar na na Fatima faqala sa'an sai yace ce luka'un samma luka'un wannan dan yaron yana nan wannan dan yaron yana can yana yani al mun gane ko da manzo Allah ya zo kofar gidan na Fatima kofar fajin na Fatima sai ya zauna kofar gidan yana kiran jikansa akwai wannan dan yaron a can wannan dan yaron yana nan yana can fahabasatu shay'an na na fatima sai sai mazo ta rike yaron fazanantu annaha tulbisuhu sikhaban aw tughsiluhu sai mai wa ce ai da ta rike shi bai fito da wuri ba ma'ana duk sa'an da yaro ke wasanni aka zo ana kiran shi ya za a yi sai a kinsa shi a gani ko sai karki suna kinsa shi da in wanka ne in gyara masa jiki ne kada ka fita da datti kada ka fita ta saka masa ta kinsa shi sa'annan sai fito yana sauri ya zo ya fito yana a gurguje ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'a yastaddu sai ya zo a gurguje yana sauri hatta anakahu wa qabbalahu da zuwa sai manzo Allah ya dauke shi ya rungume shi ya sumbace shi ya sumbace shi yana mashi tawa yana yana yana yana kwantar masa da hankali Allahu akbar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma yara yana musu sawai wata rana manzo Allah ya dauki yaro jinjiri yana wasa yana mai sawai yana sai wani balarabin kauye zai ce masha Allah innakum taf'aluna hadha sai masha Allah ku kuna yaba yayan ku haka wallahi inna li kaza wa kaza ina da yaya ko biyar ko bakwai ne fada ban taba yi ma wani ko daya haka ba sai manzo Allah ya ce man la yarham la yurham duk wanda baya jin kai Allah ba zai jikna shi ba sai manzo Allah ya dauki Husaini ko Hassan ne a Hassan yana masa yana wasa da shi yana yana sumbantar sa sai manzo Allah ce wa qala sai manzo Allah ce Allahumma ahbibhu Allah ka so wannan dan yaro wa ahibba man yuhibbuhu duk wanda ke son sa maka so Allahu akbar addu'an da manzo Allah ya masa kenan to ne malamai suka tattauna wannan hadisi kaga kai yi tuka masu yawa suka ce tawazu'ancin manzon Allah ita ce je kofar gidan yarsa kofar fajar gidan yarsa yace a san luka'u to luka'u kalmar luka'u a cikin larabci tana daukan madoni guda biyu ma'ana ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ɗaya mai kyau shine luka'u ana ce da shi ɗan yawo karami wanda ba shi da wayo shi ake ce ma luka'u a wata a wata ma'anan kuma ana ce ma lalataccen mutum ko lalatacciyar mace ana ce da su lakafi ala haddi qawlihi usawwifu ma usawwifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت لك كعيدته لكائي إيه انتشاء إن جيك إن كيكا هنا دبا شئيا دس أننا نداو جنا أن ترد لا لا تشير ما ما تسلا ما نتنا دموغ حالي كنا wata رواية كما manzo الله صلى الله عليه وسلم zamani زامني زيزو زامني زيزو أحب الناس بالدنيا لك ابن luka ibn yace zamani zai zo waɗanda za su samu dukiya mai yawa su ne lalatattu ƴaƴan lalatattu marasa mutunci marasa sunna in baka iya lalaci ba in kana da mutunci kana son karamci kana son ka kiyaye mutunci ga da addini ka to sai daga hakura da duk abin da ya sai ka ga ana girmama lalatattu marasa mutunci ana wulakanta bayan Allah mara masu tsoron Allah to sai ka kowa ya kauce ba za ka iya saka kanka a wurin mun gane ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ana aiko takarda malam ya ya rayuwa ce ne takaddu ba su da iya ya halatta mace ta yi commissioner mace ta yi eh, director mace ta yi aiki mace ta yi menene mace ta yi ala ta aiko takaddu haka nan kun manta da wani zamanin da muke ciki ne ma'ana laifin mace kadai shine laifin? mace kadai ta yi kwamishina ta yi darakta ta yi zo ta zauna tsakanin maza shine laifi kadai ne laifi ka manta zamanin da kake ciki malaman zamanin yaya ciki masu mulki zamani yaya suke masu kudin zamani yaya suke masu duk kowa yaya halin su yake wannan mace da kake gani ta zo ta zauna cikin maza din nan ita kadai da wasu wane ne waɗanda kake zaune da su din su wane ne iyayenta su wane ne mazanta wane ne mijinta mana ita kadai zama mace ita kadai ne laifi ha da ta zama malama ko ta zama kwamishina ko darakta ko minista ko gwamna to shine malam kaza kaza kaza laifin mace shi shine laifin da mudoyin ke da wari wurin Allah laifin sauran kowa zamanin da har malamai suna yi ma azalmai addu'a ba ta ah, hannunka mai sanda ba hannunka mai sanda ya badi a cikin ce ina zaman lafiya zamanin da malamai na yi ma azzalimai addu'a Allah ya tabbatar da su zamanin da kaza kaza kaza zamanin duk ya kawo duk baki daya kin shi wannan zamanin mace za ta fita ba za ta fita ba canza za rayuwa ka gani in ta gama ya dace ta fito ba a taba samun ma'aikaci ko kwamishina yana shiga ofis mace sai sakatare sai mu al'ada mu biya addinin ma bai dadda ka ba canza ku nemo irin su mana mace za ta ga dama ma ta zo ta shiga ita matan abin da ya kawo sai kaga ku maza da aka nada ku me kuka yi kowa so yake a ganki a gari ganki ya to ita ce za ku hana ta fito ku yi dan Allah ku gani in ka ga daman zuwa wurin ba ta zo ta tarar da waɗanda ke zaune wurin su ne ne in aka ce mata ta shiga wallahi ba za ta shiga ba haka wane ne mijinta ya zai ba ta izini ma ta je wane ne ubanta zai ba ta izini ta je to amma duk kowa ya laifi ba shi da laifi zai mace ta je ta zama ma'aikaciya ta zama menene ita kadai laifin ta ne laifi ka manta zamanin da kake ne wanda bangare za a tabo ya fita lafiya bangaren masu kuɗi kowa sai yake zai iya ta tsajinin kai ka bangaren masu mulki ina ruwansu da kai kan kasuwa ka kashe kama sai ma su ba su dama bangaren malamai wanda za su tashi ce dan me su ke yin addu'a duk sa'an da rayuwa ta lalace malamai ne haske suke zuwa suna tun daga can da aka yi duniya har annabi kaza haka haka suke ya laita lana misla ma utiya qarun wa innahu lahu hazin aziz sai wa'anda suke cikin taikayin su da suka ce wai da ku kai kan sawabullahi khairu ina hankalinku yake ne ba ku da hankali to kai sai kai rashin sa'a wanda za su ce ma wai laka sun fi ka fitina da duniya ya za ka yi wane ne zai jagoranci kowa sai zai abin da ya ga dama ya tafi mace kadai laifin da shine laifi ba kowa yana zuwa dai sa ya tara dukiya bane to ita da wani haƙƙi za ku hana ta tara dukiya hmm? da wani haƙƙi ku kawo mashagabanni masu mulki wanda zai ce jama'a ku je ku yi layyan ku bana Allah bai hore mu ba Allahu akbar sarki ya faɗi hakan ku kawo irin Muhammadu Bello ya ce ka tambaye in babu nono a sha da ruwa ba haka ya faru ba Muhammadu Bello ba yari ba ce mata ka tambaye tana fadar sarkin gobe tana yadda ta dama ta fado hannun Muhammadu Bello sarkin musulmi guda sarki guda ɗaya sarkin musulmi menene ba yake karkashin duk ba su da ta ne sakkwato karkashin waye a lokacin ta zo za ta dama fura ba nono ta ce muhammadu bello nonon babu fura ba za a sha furan babu nono ce ka san bariyan babu nono a sha da ruwa in babu halar. sai a je a yi fata ku samu irin wa'annan ku samu irin malam ibrahim na tsugune ne hannun ka sannan sai dai kawo kisansa ko kawo irin malamai haka nan ku gani in ake mace fita za ta fita kuma za ta fita ba za ku yi fita amma kowane bangare malamin jami'a ya karkace malamin masallaci malamin tsoro malamin malamai da tsara da shugabanni da masu mulki da mai siyasa da mai soja da kowa banda duniya ba abin da yasa to ita ce ne in ta ce ita kadai ta ne duniya ta yi laifi don Allah ya adalci a a fadi gaskiya tsakaninmu da Allah ai adalci akwai adalci babu ismawu ladan wa akwai ko A ya danganci da halin yanayin da aka samu ne shine sai kowa ya yake hayarsa canza yanayin ka gani ba dama ba zai yiwu ne, abu ne ba zai yiwu ba za mu zo mu zauna dan ne mutum za mu zauna mutum na yi da yarda in bai da aiki al'ada addini na da ya yadda mata ta haka ta biyu uwace ce ko an ba ta ba za ta je ba uba ce dan yana kallon ta cikin mutane ya gobe zai tsawata ko an ba ta ba za ta je ba to hakkinta da kike so bukata illa ba ku ku ba ta hakkin tana gida amma ko hana ta a gida sai ta fita in ka fita ku sai ta yi laifi in kana zaune ba za ku ba ta ba to yaya za ka yi ga sunan matsaloli barjak masu ɗimbi yawa malam yaya za a yi mijina ya mutu ya bar min 'ya'ya yana da gado ɗan uwansa sun karɓi yanzu ba ba wanda zai ga ya samu ba ta hakkinsa ta mutu da bakin ciki mijinta ya mutu ya bar gado ya mai yan wasu su kore ta gidan ba inda za ta je ta ce wani abu wannan tafsir za ta je ta yi da kai mata addini ya ya haramta kai mata magana da yaren da za ta fahimce ta za ta iya fahimta wannan yaren eh? ba za ta fahimta ba saboda me a lokacin da aka zalunce ta waye sai ce a'a haka matsaloli suke mutane su mata suna nan a cikin zalunci sun rasa yadda za su yi wata mm, tunanin da bacin rai kanta ya wata ta mutu in tsinkewar zuciya a hawan jini duk yana tare da duk ba wanda zai ce ya kamata gaskiya a tsaye da adalci ya kamata gaskiya a bincika duk wanda aka zalunce shi a dawo da wannan duk babu sai lokacin da ita ta fito sun ta kadai ne Allah baya so sun kowa Allah yana so ba haka bane to وتولنا فيمن تولي وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم